farko dai hakika kamar yadda ta faɗa nan haka yake nima na ji wannan bayanai daga wurare da dama cewa lallai an samu harba-harbe wanda ake tsammani a sakamakon na harba harba an ji shi wannan shugaban kungiya ni wanda yake sakamakon tafiyawa da shi da aka wurin jiya suna cewa ma kila ya rasa ransa to ko haka din ne ma ko ba haka ba abu ɗaya za mu duba na farko mu gani shin zai canza fafutukar da wani mutane suke yi ko zai kawo wani sauyi ko ko a'a nasara ce da su rundunar sojojin Najeriya. To ni a ta fahimta in muka dubi tarihin abin da ya fara faruwa ai kafin shi shekaru ɗin ai wani shugaban nasu ne aka kashe mai suna Muhammad Yusuf. Da aka kashe shi din rigima ce ta kwanta ko ta ƙara bijirowa. So in ka ɗauki wannan misali sai ka ga cewa ashe kashe wani shugaba a kungiya ba shi zai zama sanadiyar a ce an samu nasara ba domin ko ba wannan kungiya ba in ka dubi alka'ida ai bayan mutuwar shi usama bin laden da ka fasa yin abubuwan da take ba har ya zuwa yanzu da ake magana illa ma ƙara ma zama ban tsoro da take yi musamman kwanakin nan da wasu kasashe suka rike suka rike rufe ofisoshin jakadancin su a yau samu daina amma an samu wanda ya zo ya karba kuma al'amari na kungiya irin wannan wani lokaci sai ya kasance ma wanda zai gaji shi mutum kila ya ma fi shi tsauri ya fi shi tsanani kila ya fi shi tsarin da ma zai tabbatar da abubuwan da suke son fiye da wanda shi ya rasa ransa da amma kana ganin watakila wannan dama da aka samu in ya tabbata da gaske ne ha an kashe abubakar shekaudin ko ya mutu wannan zai baiwa ita hukumomin najeriya damar shawo kan wannan al'amari ganin fafutuka da ke ana kokarin sulhu a wani bangare guda kuma ana amfani da karfi a bangare guda to abin da wannan abu zai taimaka musu akai shine in ya kasance wanda shi zai karbi jagoranci wannan kungiya mutum ne mai sauki ba kamar wancan shi margayin ba ma'ana tun da ita gwamnati dama tana tunanin cewa su zo a sasanta da su din kamar yadda aka kafa wani kwamiti wanda kwamiti ya dai kasa tasiri yadda ya kamata to wanda zai karbi wannan mukami yanzu a madadin shi wancan shugaba na da to kila ya kasance shi ya ba da daman a ce eh to a zo a yi wannan sulhun da ake ta neman a yi to in hakan ya kasance to kaga akwai cin nasara akan wannan kokari da suka yi amma in ya kasance ba a samu irin wannan daman ba kuma musamman tun da har su sojojin ne da kansu suka fada ba da wannan sanarwa to kamata ya yi kokari tun yanzu shi wannan kwamiti na gwamnati ya yi kokarin cimma duk wanda zai cimma wanda ake ganin suna da faɗa a ji a wannan kungiya don samun goyon bayan to al'amarin nan ya zo ya kawo ƙarshe tun da dacin shi shugaban ne ake gani kamar ya yi tsananin da har kungiya ta so ta rabe musu ma suna cewa sanar da wasu ba su yarda ba. a baya akan faɗi akan gwamnatoci ko um, kwamitoci sukan ba da labarin kashe mutane irin waɗannan amma kuma daga bisani sai ga mutane sun sake bayyana ina ake samun kuskuren ba da irin wannan labari daga baya kuma a gane cewa ba haka abin yake ba ne yaudara ce daga bangaren su yan maya ko kuma dai gwamnati ce a azarbabinta take faɗin waɗannan labarai wani lokaci gaskiya yana zama azarbabi ne domin kaga dai shi wanda ake cewa shugaban wannan kungiya in har an kama shi ne ko anan in har an ce an kashe shi ne matukar ba gawar shi suke da ita a hannu ba to kamata ya su bi diddiki sai sun tabbatar da bayani kafin su gaya wa mutane tun da in dai ku harbi mutum ne an tafi da shi ba ku da tabbacin ma shi din ne ya rasu ko kuma ba shi ba ne an dai ba ku labarin wani wanda ya je jinya a wata kasa kawai ya mutu shi ke sai ku zo ku yada cewa shi din ne to shi fa su ba ana ji suke domin ta tababan amma babban al'amari gaskiya shine a tabbatar da sai an yi bincike an gane cewa eh wannan nan ne ba kafin a sanar da mutane dan ba haka ba su ma kansu yana da rauni ga ayyukansu domin wata za su faɗi magana da mutane za su ta shakku aka ba za a ɗauke su da gaske ba ko kuma sai a ga suna yawo ne da hankalin mutane suna neman su barga su nuna sun yi abin da kuma ba su yi ba. Jawabin sa na sallah sarkin musulmi ya ce wannan aiki da wannan kwamiti ya fara yi yana da tasiri kuma to a ci gaba da baiwa kwamitin goyon baya. Ba ka gani kamar cewa ba a yi wa kwamitin nan adalci ganin cewa ko ma a manyan kasashen duniya rikici irin wannan yakan ɗauki lokaci kafin a samu biyan bukata? Kwarai da gaske, hakika lokacin da ma aka ba shi kwamitin gaskiya zai aka irin wannan al'amari ya yi karanci. daidai kawai dai ya kasance ne su ma suna da shauƙin su yi aikin shi yasa suka aminta haka duk da ina da musulunci an kara musu wa'adin amma duk da haka abu ne wanda ya kamata bai ma kamata a ce ga wa'adin lokaci da aka ba su ba